to alal hakika wannan shine abin da ke gabanmu kuma wannan shine itikadin mu saka ko kaɗan babu wani haufi babu koma baya duk abin da za a faɗa mu a wajen mu alkhairi ne bilal ya kai ga an cire mai riga an kwantar da shi kan dutse ya kai ga zaid ibn da sinna an caccaka shi har ya bar duniya kai wani annaba ma rana an kashe annaba saba'in to karshen abin da ake nema wal aqibatu lil muttaqin saka a gurguje za mu wuce kai tsaye kafin mu ci gaba da jadawalin maudu'in mu za mu gabatar da imam sheikh arabi wanda zai gabatar mana da shi wato shugaban wato ba da kariya ko in ce Eh, zaki a sunan shi shehu yalo da makamin nan nasa sarkin yaki zai gabatar da naɗi da kuma sanda da takobi ba don komai ba sai domin karfafa gwiwa wa ɗaya daga cikinmu wanda aka yada wani abubuwa domin tozarci wanda wannan abin komo a wajenmu ɗaukaka ne domin duk abin da ya faru a tafarkin Allah fama hannu. lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wannan shine abin da muke faɗi kuma insha a akai za a yi wannan abun akwai kuma Sheikh Dr. Mustapha Adinga insha Allah shine zai ci gaba mana da maudu'i kafin nan ga nan Imam Arabi insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح المع أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم bayan haka yan uwa masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoya Maulana Mushaq Ahmad Tijani masoya Maulana Mushaq Ibrahim Inyas kuma a gari na Lisanul Faida Maulana Mushaq Bayi Usman Bauchi ina muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala kasancewa mu a wannan guri mai albarka a cikin wannan zawiya mai albarka a wannan yammaci mai albarka ba don komai ba ko ba a ce komai ba mu taru don mu ga fuskar yan uwa mu taru don mu ga fuskar masoya shi kadai ma alkhairi ne to mun gode wa Allah amma babban abin da ya tara mu ko kuma muka taso daga garin Kano mun zo ne don mu ga 'yan mu kuma mu ziyarce su kuma mu ƙara ƙarfafa gwiwa akan abin da ake muke jin daɗi alhamdulillah wannan tafiya da muka taso ta mun yi ta da izinin manyan majalisar shura ta tsarika tijaniya Allah ya saka wa mulan shai da alkhairi duka wannan tafiyar tun daga fitowa gida zuwa nan duka mun yi ta ne a izinin sa kuma a sahalewarsa to Allah ya saka masa da alkhairi tun da muka je muka kai masa iktirayin nan yayi murna yayi murna ya ce ba a zauna haka ba take kirawo shi kuma ɗatai kira shi mai jama'a ya lallai a je a ƙarfafa gwiwa ga zakin faida mun zo nan ne ba don komai ba don mi naɗi ana ta faɗa zakin faida zakin faida to yau daga yau nan to za a naɗa zakin faida na ɗarika tijjaniya na afirka gaba na afirka gaba ɗaya mai baƙin ciki ya mutu wanda zai ƙi yin bacci ya bacci Eh, la tasbu sharar lakum balfa khairul duk abin da ya samu shi albati wallahi alkhairi ne ba abin da ya rage shi kuma duk duniyar duk duniyar izala tun daga Saudiya har Najeriya har Jakara har nan da aka zo ba wanda ya tsaya masa a wuya irin Maulana Shu'aib Lafatai to Don haka alhamdulillah mun gode Allah Allah ya ƙara mana irinsu ba ta lokaci ba insha Allah a bisa izinin maulan shirshe yanzu za mu tashi zami naɗin a zakin faira na ɗariƙar tijjaniya na afirka gaba ɗaya zan gabatar alhamdulillah insha Allah zan gabatar da shehi a sarkin yaƙi shaka bibi mai zai yi naɗi bayan ya yi naɗi a shiga maɗatai zai sa alkyabba kuma shi mai jama'a zai ba da sanda ga Shek Muktar kuma Ibn Shek Aminu kuma zai ba da takobi. yauwa sannan kuma gwarzon Ƙur'ani zai ba da sharbi. Sannan shaka shaka shaka suna shek Imam ah, Sa'id zai ba da takalmi sannan shi kuma Sheikh Munir Hoza zai zo ya ba da certificate da ah, na girmamawa insha Allah Afwan ah, bada a sa zikiri Imam Shafi zakari wani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 صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله صلاة لا إله إلا الله مها من فؤادي حب ليلى وتندمي لا إله لا إله وداد إمام الهاشمي المفخم لا لا إله إلا الله هدى بحاد الآشكين بذكره لا إله لا إله الله كريم كريمكم بالمخيم متيمي لا الله محمد محمود محمد أحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد مختار الحبيب المقدمين لا إله إلا الله لا إله لا عاقب وهو مصطفى لا لا إله إلا الله بشير نذير ديك من أن يديك ميلا لا إله دعاني هو الماء في السراج وإنني لا إله لا بذنبي مقول فمن لي بسلمي لا لا إله رسول أمين وهو هادي ورحمة لا لا الله أبو القاسم ناني من قد فقانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن شاء الله شك مداتي زي سا الكبة باين سلكن ياكي يا بغما ندي zaki ya fito alhamdulillah shaka mai jama'a bismillah a zuwa bada sanda Shaka Mukhtar, Shaka Amin zai bada takobi. an ga dan fito da ita ana ganin ta yawwa yawwa bani yawwa eh kalmi bismillah abin da zuwa ba a sa ma ba shi ta kalmi su takalmi a takalmi akwai carbi eh, eh. sai gwarzo sai gwarzo wanda wanda ba su wannan sai su san mana na washe gwarzon qur'ani zai bada zai bada sharbi na dukan makiya alhamdulillah eh. utulu na wuyan Allah eh, insha Allah Masha Allah, Masha Allah. go see ah, certificate. See. Eh. kagon shakka manir kozai sha Allah zai yi bayani irin gudunmuwa da yan uwa suka bayar wurin hada wannan kaya na nadi nan tun daga Abuja akwai mutanen mu da duk suka aka hadu aka tabbatar da wannan abin mutanen da suke Abuja da Taraba da Kano duka a Sheikh Munir Koza insha Allah zai dan yi bayani a tabbace bismillah Shek Munir dan kusa. Ah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Ah, da Allah jama'a dan zauna a ji sakon da muke tafa da shi. Sai an zauna an yi shiru zan magana. sai an zauna an yi shiru zan magana alhamdulillah kamar yadda aka gani an kaddamar da maulana a sheikh abul fatahi a matsayin zakin faida abin da ya faru lokacin da abubuwa suka faru a yadda suka faru a kowannenmu mu ya ji ciwo kuma kowannen mu ya ji a ran shi cewa shi aka taɓa. da haka sai muka yi shawara da yan uwa da yawa shin me ya kamata mu yi na mu ƙarfafi ɗan uwanmu Sheikh Abul Fatih na farko ya zame masa tasliya na biyu ya zama ƙarfafan gwiwa na uku ya zama saƙo ga waɗancan mutanen da suke zaton za su iya mana tsinci ɗaiɗai. idan suka zo sai su diba wani su fara da shi in mun yi shiru sun karya shi sai su kamo wani ni yanzu munir kowa ya ganni ya ji ni ina magana usulubin Sheikh Abul Fatih kun san ba usulubi na bane amma kar a ɗauka cewa a yanzu usulubin shi na yayi zafi ni nayi sanyi da haka ku masu sanyi sanyin nan ku bari za a gama da masu zafi a mu ne fa masu zafin a wani ɗaurin kuma shine mai sanyin a wani yanayin da haka a san duk ɗaya muke ba za mu taɓa ba da ƙofa ga waɗansu su ɗauka cewa za mu yi shiru a kare ɗan uwanmu ba. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumhim ka masalul jasadil wahid. idza ishtaka minhu udhun tada'a sa'irul jasadi bil humma dan haka dukkaninmu abinda na faɗa a lokacin da raina ya ɓaci hannu ce na yi aran hannu na ce dukkaninmu abul fate ne daga abinda aka yi masa mu aka wa sai zamanan mu a ɓarayinmu na masu da'awa muka ce za mu haɗu mu zo kawai mu ce masa sannu da himma a wannan ƙoƙarin da muke sai aka samu wasu kuma sai suka ce sunansu yan bokonmu, ina yawan maimaita wannan sunan haka wani ya kira ni ya ce min yaushe za ku yi taron bauchi za mu yi amfani da ranan taron ku mu kuma yan boko namu naku waɗanda muna da wani platform namu da muke tattaunawa ya ce mun yi shawara mu ma mu ba da tamu gudunmuwar mu ma mu nuna ma Sheikh Abul Fatai muna tare da shi Me za mu yi na karfa masa gwiwa Shi ne suka shirya wani award wanda sun so su zo da kansu yanayin zuruf na ayyuka Allah ya sa ba wanda ya zo amma ga Sheikh Arabi sai suka ce da ni da Sheikh Arabi mu wakilce su a wannan zaman akwai rubutu da suka rubuta suka aiko a madadin su in karanta sun rubuta shi da da turanci na ce to ku kiyayen ni ba na jin turanci da haka ku hausantan min da shi tas in zo in isarwa da mutane da Hausa wanda ya iya turanci shi sai a tura mai na turancin da haka sun rubuta zan karanta sakon su sannan kuma in ba da wannan award din zuwa ga shi Maulana Sheikh Abul Fati abinda suka rubuta suka ce shehunnai iyaye malamai muƙaddimai da 'yan uwana almajirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau na zo ziyarar ƙarfafa gwiwa da nuna goyon baya na wani gungu na 'yan uwa da ake yi wa lakabi da Tijjaniya Titans. An ji sunan Tijjaniya Titans. Wai 'yan bokon mu ne fa wannan? Yau Yawwa haka suka ce, amma ina faɗa muku wasu daga cikin su mashi hannu ne. Ba dan da yanayin aiki ba da bokon da suke da'awa, wallahi dukkanin su kowa in ka bashi mumbari zai hudu ba. Kowa in ka ɗora shi akan wani ah, minassa na da'awa zai yi da'awa. dan kar ku je na cewa yan boko yan boko ku dauka yan boko na irin wancan barayin malamai ne fa su ma yawwa yace suka ce to a madadin a yau na zo ziyarar karfafa gwiwa da nuna goyon baya na wani gungu na yan uwa da ake yi wa lakabi da Tijjaniya Titans ga Sheikh Abul Fatih Thani At-Tijani tare da taya shi murna akan fidiyar da Allah ya yi da mutuncinsa don kariya ga na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakika wannan sharafi ne da baiwa waɗanda ba kowa ake yi wa ba a cikin mu'uminai Sheikh Abul Fati muna miƙa goyon bayanmu da ƙarfafa gwiwa tare da tunatar da ku ba don ba ku sani ba cewa abu na ɗaya sunnar Allah ce jarraba bayansa a yayin da suke da'awa a yayin da suke da'awar san abu mafi tsada a wurin shi wato sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa am hasibtum an tadkhulul jannata ma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma hu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib Allah قريب wa ta'ala ya faɗi cewa. am hasibtum an tadkhul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin haka sunnar Allah take haka na baya suka yi fama abu na biyu Sheikh Abdul Fati ku tuna ba ku kaɗai aka taba cirewa riga akan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ku a office aka cire muku sunna Bilal radiyallahu anhu a tsakar Sahara cikin bakar rana aka cire mashi ku mutuncin ku aka karba sai da mayya, mahaifiyar na Ammar bin Yasir radiyallahu anha rayuwarta aka karba da yawan sahabbai radiyallahu anhum an karbi rayuwarsu ko sassan jikinsu ko jin daɗinsu duk a matsayin sadakin bayar da kariya ga wannan maɗaukakin janabi na masoyinmu sallallahu alaihi wasallam haka sunnar take haka kuma za ta yi ta wanzuwa har Allah ya tashi duniya sai dai abin tambaya wane ne ba zai so haɗa turba da su na bilalu radiyallahu anhum ba lalle kowanne daga cikin mu zai yi kwaɗayin Allah ya sarrafa shi da hakan Allah ya sharrafa shi da hakan duk dai a gama masu ganin kamar kaskanci ne har suna murna to muna sanar da su in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaku la kai kaiduhum shay'a inna bi allaha bima ya'maluna muhit abu na uku ta kowace fuska tarihi ne ke maimata kansa hatta a cikin yi wa 'yan tijjaniya izaya ta hanyar amfani da madafun iko ba yau aka fara ba Najeriya. Tarihi ya tabbatar da cewa iyayenmu da kakanninmu da shehananmu sun ɗanɗani izaya iri-iri a hannun wata gwamnati ta arewacin Nijeriya, amma yau ya zama tarihi. a yau duniya babu wani abu sabo sharri ko alkhairi da sakamakon kowanne don haka duk jami'an da suka yi gadon su Abu Jahal suka aikata abin da suka aikata muna shelanta musu kamar yadda kuka girbi sakamako iri ɗaya da waɗanda kuka kwaikwaya a naku aikin to su ma masu shirya su ma su shirya girbar sakamako daidai da irin wanda magabatansu a cikin irin nasu aikin suka girba domin ai alhaki kuikuyo ne Allah baya alkawari ya tayar wassalamu alaikum wannan shine sakon waɗannan bayan Allah wanda zan ambata wasu mutane sunayen wasu daga ciki ba bakinsu su kenan ba daga ciki waɗanda suka yi wannan tsayuwa domin tabbatar da wannan award ga Sheikh Abul Fatayi da wannan nadi da kuka gani da wannan duk abin da no gani su suka tanade shi da kuma a da zan mika yanzu a cikin su akwai ɗaya daga cikin jarumai kwarai wanda sun sadaukar da komai nasu a cikin hidiman ɗariƙa da faida shine injiniya ko in ce architect Kamilu Hadi Balarabe sai dai Kamil Hadi ɗaya ne daga cikin waɗanda duk waɗanda suke harkan da'awa sun san shi da irin ƙoƙarin shi Allah ya saka masa da alkhairi daga ciki akwai sai dai Fuad Makari ƙane ne ga Maulana a Sheikh Ibrahim Ahmad Makari yana cikin waɗanda suka shirya wannan wannan award daga cikin su karku ɗauka maza kaɗai har mata ƴan boko mu suna himma akwai wata 'yar uwa da ake cewa malama Khadija Lau Khadija Lau tana cikin wannan forum da suka shirya wannan da wasunsu da yawa wannan shine sakon da suka rubuta suka ce in isar ga 'yan uwa kuma na isar muna fata Allah ya saka musu da alkhairi kuma yanzu zan mika wannan award kamar yadda suka umarta zuwa ga Sheikh Abdul Fati abinda aka rubuta a award din bari in karanta musu with our deepest appreciation hear uh, menene we hereby by honor Sheikh Abul Fateh Sani Atijani with this award in recognition for your defense of the honor of our prophet sallallahu alaihi wasallam thank you jazakallah 2023 wannan ta bayan yan boko kuma malamai ne a yan boko malamai wannan ayoyin da suka dinga an banda banda malamai gaskiya ne gaskiya ne malamai wannan madawarin eh malamai ne ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, a cikin minti ɗaya na? Ayo ce zaki zai magana. Eh, abuwa da aka raukan lau. Uh, alhamdulillah cikin minti ɗaya zan miƙa godiya na farko zuwa ga iyayen da suka raine mu akan san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman maulana a sheikh muhammadul amin amirul auliya'i yanda kowa ya san sa da yanda yake da dan farewa jinabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran ƴaƴansa malaman mu da iyayen mu waɗanda wasu suna wannan guri alhamdulillah na farko dai wannan abu da aka samu yau gashi alhamdulillah natijar